irin ku ne wanda kun aure ma you cannot even stay you cannot stay in your husband's house why because of eh, mace ta saba cinki ba ki ma jin daɗin namiji kwata-kwata a in na duniya to Allah ya shirye ku mu da irin mun fi son zankaɗa zankaɗan maza mhm. idan irin masu manya-manyan banana kun gane a yi romancing ɗinmu sannan a yi having sex da mu mu ji daɗi abin da muka saba kenan kun gane ko nobody is pure kuna yin naku ina yin nawa but na fi son mace ta yi irin wanda nake ba zan yi magana ba fa saboda ni ma mace ne ina da samari amma kefa kina mace me za ki kira ta budurwanki budurwanki har wai ana wannan namiji wannan na mace hmm? ai ana aure ma ana aure kina mace kina neman mace yar wanki ki ki ki sai san ka ɗaya gida kawai ku je ku zauna abinda ɗan outside country suke yi kuna nan tsinannu kuna Najeriya ko kuna lesbian ina kuka samu kuɗin yin lesbian ina kuka samu kuɗin yin eh, eh, eh, kuɗin kuɗin da za ku ji kanku ku kai mata har za ku iya kamfin mata ha dalla ku canjawo mata masu neman mata yan uwansu ku canja maza masu neman maza yan uwansu ku canja if not the end will never be good it will never be good for the both of you people and <laughs> na dinga zagin ku kenan na dinga la'antan ku Allah ubangiji ya tsine muku Allah ya la'anci rayuwanku Allah Allah ya hana ku duk abin da kuke so na jin daɗin duniya tunda kun ce ku banzaye ne la'anu, sai dai ku dinga jama iyayen ku zagi kuna jama yan uwan ku zagi kuna ɓaɓɓatawa kanku suna to Allah ya shirye ku